a kayan magana hana su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الله يقام يوم الخميس tara mace ko goma tara ga watan ramadan shekara 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da 18 ga watan bakwai shekara 2013 shekara ta miladiyya my dear brothers and sisters in islam my dear listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, before we continue the tafsir, there's the uh, nisab of zakah. And uh, usually people give out their zakah during the month of Ramadan. The nisab of zakah for this year is sub, uh, 700, 705,281 naira. 705,281 naira. Whoever have this money for a whole year should give out zakah from the rest of his money. And the the amount to be as blood money is 35 million 264,051 naira. This is the blood money for killing somebody accidentally, unintentionally. And the minimum sadaq or the dowry that can be accepted for a woman in marriage is 8,816, uh, which is also the amount for the, the limit amount for, for the punishment, Islamic punishment of stealing. Uh, we pray Allah will assist us in paying this zakah from our wealth, hoping that Allah will accept from us all our good deeds. Uh, yesterday, we spoke about some good qualities of the Christians, which is mentioned in the Quran. Allah said, ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون Allah gave two reasons why those who are Christians are closer to Muslims in law. These two reasons, ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان. They have learned, learned scholars of Christianity. and they have ruhban, those who are committed or devoted to worship. They are not learned, but they worship a lot. This is the reason. Because they are learned and they, like, they are devoted Christians, you find they love Muslims. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ And again, because they are not big-headed. They are not big-headed. And whoever is just If you see leaders in Western countries, the leaders are very humble. The leaders are very humble. Now, if something will happen in America, a boy is shot or kidnapped or something happened, fire or anything that happens in America, the first person that will come in front of the press to explain Do you know who that person is? The president. Any small thing. If there is police brutality or the army will touch any American property or American blood, the first person responsible that will come out and explain to the nation because he's accountable to them is the president. to come and say, so, so, so happen and this, this is the things we are going to do, either to investigate or to do. The first person responsible to answer the people is the president. And if he refuses to answer them, they know what to do. He will not win election again. They say he is negligent. He is irresponsible. This is what they will tell him. Musa'ala. This lesson is what I wanted to teach you and our leaders. This is a school. This here is a school for us, all of us to learn. To teach you, the followers, the ability to ask your leaders. Whenever you see your leader, don't go into your room and start abusing them or cursing them. Don't do that. You don't need to. When you see your leader, ask him. Ask him. How about this and this and that? And leaders, when you are asked, is not humiliation. Leaders, when you are asked, is not humiliation. You are asked your duty, you are asked your responsibility. You must. You must answer people. Before you go and answer in front of Allah in the day of judgment. كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه مسألة أو this This questioning will be on the day of judgment. So before you go on the day of judgment, then you have another musa'ala. People ask you, Umar radiallahu anhu, Umar. Umar, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has praised him among all his companions. Extra. Abu Bakr is the best of the Ummah after Muhammad sallallahu wa sallam. No doubt among them. The next person in line is Umar. The Prophet ﷺ said, if there is anybody who Muhammad who is inspired, if there is, it will be Umar. Because a great man. One time Umar stood up on the member in the mosque. He's telling the people, Isma'u wa'ati'u. A companion stood up and said, La sam'a wa la faa.'" we are not going to obey you. So he was saying, Lima, he didn't become uh, annoyed or anything. He said, okay, you are not going to obey me. Why? Why? He said, yes, I've seen the clothes you have. The clothes you are wearing is more than what was divided among all the Muslims. The earth is more than that. So he's asking Omar, explain, account for your torn cloth. Omar said, why is Abdullah, his own son? Was there. He said, okay, stand up and explain. He said, yes, the cloth I was divided, my own share, I saw that my father is a tall man. It's not enough for him, so I gave him my own share. Then that Sahabi said, Yes, now we'll obey you. This is Muslim, this is Islam, this is Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Musa'ala. We ask our leaders. Let's not be hypocrites. Let's not be hypocrites. Any leader that comes here, I'm going to ask him 100 times. We ask them. and they must answer. This is Islam. If we had been doing like this, we wouldn't have been in this problem we are now. If we ask our leaders and if they answer us. It's part of the religion. We should ask our leaders and they should answer. But unfortunately, this what Umar did, nobody does that now except the Western world. Except the Western world. in America or in England, anything happen, the leaders come out and explain. But in China, oh, the Chinese leader, does he have to explain to Chinese? He doesn't have to. Soviet Union, they don't have to explain to the people. And the Arab world. How can you ask the king, his majesty, the almighty, how can you ask him? This is wrong. This is not Islam. What these Western people are doing is closer to Islam. That's why Amr bin ash was, was uh, uh, what do you call it, calling them, uh, he said they have good qualities. There's no shame we uh, eliminate them. Our leaders should be accountable to what we do. It's a must. is their duty. That's why they are paid. That's why they have all this privilege. Why? To be accountable before the people and then in the day of judgment before Allah. Accountability. My question yesterday to the governor of Kaduna State, he came here, were humbly, with, with full respect, and I told him we respect him seriously. My question there was to teach him and to teach you people. Don't be afraid to ask them. Explain why. Don't be afraid. And not only the governor, ministers, councillors anybody who is a leader, ask him why. Police, ask him why. Because he, he is accountable to you. He's there using his trade from your wealth. They call them public officers. from the, they are not working. They are not supposed to work. They are not supposed to own companies. They are supposed to work for you so that you can ask them. And if you find them wanting, you sack them. This is what it's about. So when he came, I asked him, that was in Hassan language, that's why I'm uh, it in English for those who didn't know what happened. But, uh, humility or respect. Okay, we like you, we love you, you are here with us, we don't mean to embarrass you, but we want to ask you a question. Why is it, or oh, we had in the southwest, a governor refused the federal government or refused the president to put soldiers in his states. He refused. And sent a letter. The letter is published in the internet. Everybody is there. Maybe one day I'll come here and read it again. That the army is supposed to kill an enemy. Now, if I allow you to bring the army into my state, it means I'm telling my state and you are telling us that the people of that state are the enemies of Nigeria. It was المسؤولين عن المفضل الفات الامني الامني او منجيه become not part of God and not eternal enemy in army. The goal of that, and immediately the troops were withdrawn. So I wish to the Honorable or His Excellency, the Governor of Kaduna State was not directed to him, but directed to all the governors. Why won't you, the governors of the, the states, which are the Muslim majority northern states, that we have these soldiers distributed in these states, why can't you people come together? Come together and present the same arguments so that these soldiers will be removed from Muslim towns because they are causing more problems than curing anything. As I went home yesterday, one of the drivers in my house told me he was coming to work in the morning in his car. 9 o'clock, they were stopped. A group of cars were stopped. And all the drivers were brought out by the soldiers and they told them to sweep the road. To sweep. I have seen, one time in Abuja I was moving, I saw a taxi driver under corporal punishment, his hands and legs off I have seen soldiers with my own eyes with whip beating somebody in the car. I have seen it. Nobody can tell me this. So there's humiliation of humans. In this case, Muslims and non-Muslims too are victims. So why can't you people tell this president Remove these soldiers because we are not enemies of Nigeria. The soldiers are supposed to protect us from external enemies. Remove them and empower the police. Empower promise. Tell him directly, this is job. If he cannot do it, let him go. Let him resign. We bring somebody who can do the job. We have to, we have to be to that extent. Musa'ala. We have to ask. Nobody can tell me now, oh, kunya, kunya. What kunya? People are, people are cheated. or because of one man or all the governors of 19 or 17 states, 17 people, because of 17 people, more than 100 million are suffering. Then when they come here, like you remember during the wedding ceremony, wedding ceremony here, all the leaders were here. Everybody say kunya kunya. What is kunya in them? We only, we only feel clear them if we see them in soul trying to remove us from this problem. Definitely, we even our prayers at home, we'll be praying for them. Don't we pray for Sabdona up to now? It's bad But look at them alive. People are only cursing them. With all this problem, nobody is taking bold steps. Somebody came to me and he said, look, we heard your voice, but you are the person alone, fighting alone. You are fighting alone. Nobody is helping you. Somebody told me this. And I can swear to that. I asked a governor yesterday here, I've not seen any voice trying to assist. Let this man stand up and explain. I had voices here trying to even dampen him. Why? What do you want? So for everybody, I, I know what I'm doing. I know what I'm doing. Nobody should come to me or say you say this or you should say that. No, I've learned that in school. I've learned that in school. So I know what I'm doing. I'm very cautious. I'm from I am very humble. I don't want to, uh, uh, what do you call it, praise myself. I don't want to praise myself. But I know what I'm saying. I'm trying to teach you people. Ask your leaders. I'm, I'm trying to ask, tell the leaders, let them be ready for Musa'ala. They can be asked anytime by their people. But if, even if they lie to people, there is another Musa'ala in the day of judgment. Allah will ask them about this, that, and that. They should know that. So that's no humiliation. In fact, say respect, it's a, it's a dignified, uh, we dignified him. And I told him that yesterday. If it's another governor that come here, I will not even look at him. I know some of those governors that the deceive Nigerians and impose on us this president that is messing up the country. We know them. Even if they come here, I will not look at them. The Prophet ﷺ, when Three people didn't go to Hajj, uh, jihad with him. Three of them, the Allah said that nobody should even speak to them. If you know this, they are godless in this Nigeria, you will not even speak with them. They should be outcasts. They love it. It is made clear, 100% clear, that the PDP convention, is rotational president, is written in their constitution. It's rotational. They said, okay, the lower station has a consensus candidate. One was elected, but yet, these same governors, these same governors, deceived people, these same governors went and do something else altogether. And I had some of them are even aspiring to be presidents again. After all this problem they cause us in Nigeria. May Allah guide us to the right path. So let's not forget about what the Christians are saying, or what Allah is saying about the Christians. Allah is saying, among the Christians, there are very, very good people that love you. They are ready to stay in peace with you. You should stay in peace with them. Why? Because they are not big-headed. They don't feel big-headed. They are simple. and they have learned among them. This learned among them, Allah said, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا الْإِسْرِسُونَ وَالرَّهْبَانِ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ What was revealed to the Prophet in the Quran, تَرَى عَيُّنْ تُفِيدُ مِنَ الدَّمِ You see their eyes flowing with tears. مما عرفوا من الحق what they know of the fact يقولون what do they say ربنا آمنا يعني صدقنا oh our Lord we We believe. So we want you to put us among witnesses that really this is the truth you have sent. Allah said, وَإِذَا سَمِعُوا وَإِذَا سَمِعُوا مَا إِلَى When they hear what was revealed to the Prophet sallallahu when they hear so this is the condition such people that Allah described, they love you because among them are learned people devoted to worship because they are not big-headed. When they hear what is revealed to the Prophet wasallam, when they hear, they say, we, we believe God and put us among who are witness. When they hear, when? The problem now is that we Muslims are the ones preventing them from hearing the message. Why you do prevent them? Because once Islam is mentioned, Islam is mentioned, the only thing about Boko Haram. They think about bomb Al Qaeda. They think about killing. This what. So to them, did the message of Islam reach them? No. what What's distorting the message of Islam? this terrorists. The terrorists are distorting the message of Islam But many of them will have converted to Islam. Somebody I just read in the Facebook, uh, what do you call it? Make a comment. One Christian, he said, I, he is writing to me, I used to hate you. He used to hate me. The Christian wrote, he used to hate me. I used to hate you because of what I used to hear about your religion. I used to hate you because of what I used to hear about your religion. But now, after reading the update in your Facebook page, after reading it now, I realize all what they are telling about Islam is false. It's lie. A Christian. So the problem is we. If we are nice, good, we present Islam in a beautiful way, Wallahi, many, many of them will convert to Islam. North Africa, during the, before the Sahaba, North Africa completely is occupied by Christians. Up to now, they are monasteries and churches. But when Islam came, because of the truth, they all, most, almost 90% converted to Islam. So we need to present a very good picture of Islam. Not the violent. That's the Prophet ﷺ said, Inna Allah rafiqun yuhibbul rifq. Allah is very compassionate, subtle. Allah likes things that are easy, subtle. He doesn't want all violence. And He gives it compassion, what He doesn't give it violence. So we should denounce terrorism in all its form, manifestation, whoever commits it, whether it is through terrorist Islamic terrorism or whether it is the camouflage to tarnish the image of Islam, we should condemn it in totality. Islam is barrier. Islam is uh, exonerated from all act of terrorism. May Allah guide us to the right path. So, Bismillah rahman rahim Uh, wato jiya mu tsaya kan aya da Allah ya bayyana wa'ansu ayoyi ko kuwansu sifofi na ahalul kitab wanda yake suna da kyau kuma dan su ne Allah ya ce sun fi kusa a soyayya ga mummunai kan kafirai wato shi ne suna da malamai da ke karanta bible kuma suna da masu bauta kuma ba su da girman kai wa annahum ya yastakbirun istikbar ka nemi girman kai ka nemi girma istakbar istaf'ala ne istaf'ala ko ji talab ne stakbiru yana neman girma a kenan bai da girman shi da girman kai ba ka da girma amma kuma kana neman shi ba su da shi qur'ani ke gaya mana ba su da girman kai to yake mana kenan ko yana da matsala kenan ko mun bai matsala mu girman kai ce mun cika girman kai to shi ne Allah kuma ya ce na wannan aya wa idza sami'u haka nan kuma idan suka ji aya al-qisasuna ruhban ma unzila ila rasul in suka ji abin da aka saukar zuwa ga manzo min alqur'ani tara ayunum tafidu min ad-dam zaka ga idanunsu suna kwarara to suna zubar da hawaye mimma arafu min alhaq abinda suka sani na gaskiya wato lalle littafin ya zo yana saddaka yana ƙara gaskata abin min da suka sani sai kaga hawa yana zuba musu in sun jana karanta qur'ani yaqulun ne suke cewa rabbana amanna ya ubangijin mu mun imani saddaqna bi nabiyyika wa kitabik mun imani da littafinka da manzanka da littafinka فاكتبنا مع شاهد كربو تامو تاريدا ما سشيدا المقرين بتصديقهما masu ikirarin da gaskatawa da alwarwarka da littafi sai su bada wannan shaida to amma nan kuna son tsaya wa idza eh, lokacin da za su ji wannan qur'ani ba Allah ya ba kirista da komai ba to amma ga su nan da yawa har yanzu kuma ba mu ga suna wani imanin ba me matsala Allah ta aike sun ji ne kamar matsalar shi ne wake isar da wannan sako zuwa gare su har su ji wake sadda wannan sako an zo ma ana yi da turanci wasu suna suna cewa to kuma ne ka turanci sun tambello izgili ba izgili izgili da ilimi izgili da ilimi to Allah ce in sun ji abin da aka saukar maka sukan ne sukan ce rabbana amanna faktubna ma shahidin mun imani ka rubuta mu da wanda suke shaidan cewa wannan gaskiya ne kuma abin da ke hana su jin karatu da an ce musulunci islam da an ce muslim ko an kira sunan wani muhammad ko abdullah ko usama ko wani abu abun farko da zai zo ransu zuciyarsu farko su wayannan yan ta'adda wayannan tashin hankali haka suke ji ko shi wannan da yake ce mu akwai wani bawan Allah kirista ya rubuta min ce ina bin abubuwan da kake sakawa na wa'azi da rubuce-rubucen ka ina bi ina bi ina bi da gaskiya na kyamace ka ba na son ka ko kaɗan ba wani abu ko don musuluncin nan kake kira amma ina bi ina bi yanzu na gane ashe duk abin da ake faɗa game da musulunci ƙarya ne yanzu ya gane ƙarya ne saboda haka to kenan ma'anar shi kenan yanzu wannan karahiyar bai ce ba amma amma dai na ɗauka kenan yanzu zai bai kyama ko haka ba to matsalar shi ne muna hana su jin karatun Allah saboda haka wai shi wannan da ke zuwa ya ɗauko bom ya saka a coci ko ya kashe wani kirista ko ya wani abu da sunan wani shi ne ko yana yin jihadi kuma yana taimakawa musulunci menene al-jihad al-jihad wal ne wa da'awa wani yin da'awa tana hajjara mutane a cikin gari kana koran su ne yasa jihad wa da'awa jihad wa tarb kuna koran mutane daga addinin musulunci dole su san muna da zaman lafiya dole su san muna da hankali dole su san muna da hankuri dole su sani saboda haka ya waje ba masu mu musulmi gaba daya duk inda ta'addanci yake biyun da yake ba salihin musulunci ba ne domin Allah ya ce Allah rafiq wato Allah mai tausayi Allah mai laluma ya ce kuma yakan bayar da laluma abin da bai bayarwa da ƙarfi da komai abu Allah ya kalura lalama lalama Allah ya kan bayar da da lalama abinda bai bayarwa da ƙarfi to me eh. ah, <laughs> ba ne ku bai ainihin ba ne wato Allah ka bada abin da ba ta yi kuma ba ba ce ita ruwa ku da yake fitowa wannan da suke lafiya ai ana ana sa abin da yadda lalima ko yadda fito da lalima ana sa da lalima wato a hankali a hankali ana turo kan a hankali a hankali a hankali har dai ne yaro ya fito amma da za a ce a fito da shi kamar a ce mai jin zawo ya zo toilet to da mahaifarta gaba ɗaya za ta kece mahaifar za ta kece gaba ɗaya kuma ubangiji a hankali yake yi ba ku gani inda damina ta zo a hankali take zuwa a yi ɗan daɗe a haka da allah duk daminan ya saukar da shi rana ɗaya kenan ta kuma a hankali yake yi haka ɗabi'ar allah take saboda ka in ka ɗauko bom wani za ka jefa to a kana so ka cuci musulunci ne ba zai kuma dawo maka da wani alheri ba ba abin da zai dawo maka da shi da mutane da lalaba su ake yi to wannan ta'addanci a wannan zamani shi ke hana mutane musulunta shi ke ɓata sunan musulunci duk waɗannan yaran nan samarin nan da suka yi wannan ta'addanci ba abin da suka yi sai ƙara ma mutane nisa daga maganar Allah saboda in akwai wani da gaske ne yake son Allah da manzon shi to ya bar wannan ta'addanci a biya hankali mun ji malam ya yi ta turanci ya kira gwamna gwamna amma ba ma jin turanci malam ya za a yi wato wannan wuri makaranta ce nan makaranta ce don mu koya mu mabiya mu koya kuma shugabanni su koya akwai darasi wanda ke yawa jama dukkan mu koye shi da mun san wannan darasin ko da ba mu fada cikin abin da muke ciki ba a wannan zamani ne darasin shi ne musa'ala Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukan kuma su kiwo ne kuma kowane cikin ku sai an tambaye shi ga abin da yake kiwo mas'ul shine masa'ala tambaya wannan tambaya addinin musulunci ce wannan tambayar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tambayar shugabanni a jiya bawa Allah gwamna Kaduna ya zo nan kuma na mai tambaya na mishi tambaya domin in koya muna darasi kuma in koya ma shugabanni darasi ba shi kare ba da sauran gwamnoni a koya musu darasin musa'ala tambaya duk wani abu wanda in an ce mutum gaji shi shugabanku ne shugabanku ne to Allah ya ɗora shi domin ku in kun ga wani abu a gare shi ku tambaya ba ku shiru ba ku tambaye shi ya kaza wanda ya fara Umar bin Khattab yana khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a minbari yana kiran mutane su saurara su da'a sai wanda daga cikin sahabi ya tashi ya ce a'a yau ba ba ba za mu ba za mu saurara ba ko ba mu kada ba sai maimakon ya hushi sai tambaye shi me yasa me yasa ba za ku yi saurara ba ko ba za ku ba'a ba yace eh da mun gari rigarka lalle yajin nan da ka dinka wannan riga ya fi yawa akan sauran wanda aka ba wa musulmai ya fi yawa shikenan Umar ya ce to ina ɗan shi Abdullah sai ce tashi ɗaya bayani sai abdullahi ce eh, na ga uwana yana da wato dogon mutum tsawo na gan shi dogon mutum kuma na shi yadin da aka bashi ba zai ishe shi ba sai na haɗa mishi da nawa don ya yi tufa su tana fito sai wannan sahabin nan da ya ce na sama wa lata'a sai ce a yawm nasma'u wa lata'a al'a yanzu za mu yi da'a kuma za mu ji za mu ji za mu wannan ya faru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar Khalifa na biyu wani ya tashi ya tambaye shi kuma ya ba shi bashi ansa an samu zaman lafiya kuma a samu zaman lafiya ba shin addini ne a tambayi shugabanni ko ba addini ba ne addini ne to kakku hana mu yin addinin mu domin wasu an zo ana irin wayannan tambayoyi sukan tsargu suna ganin ko wurin bai dace ba ko wani abu ko ba haka ba ko ka same shi a can gida ko menene a lokacin da aka girka sojoji a Kaduna wani gwamna ya zo same na gida ya gaya cewa ga abin da sa aka girka sojoji to in zan tambaye shi me yasa aka girka sojojin ba zan je gidan shi ba a gaban mutane zan tambaye shi in mutum yana shan giya a gidan shi yana laifi kenan shi kadai ko to bai halatta haram ka zo kan mimbari ka ce wani wani wani kana shan giya ka bari ba Allah a ka zarta shi ne domin a gidan shi ke barna sai ka je gidan shi ka yi mishi ne wa'azi to amma mutum ya zo cikin jama'a ya ce ya jama'a shan giya fa ba komai bane shan giya ba komai bane ko ka gan shi a kasuwa yana shan giya cikin jama'a yana shan giya to wannan kuma cikin jama'an nan za ka gyara shi don su san cewa wannan abin haramun ne kun gane da abin yake so ɓarnar da ake yi a waje a waje kuma ake ne gyaranta ka zai je cikin wannan munafunci ne ya munafunci barnar da ake a waje a waje ake gyaran ta amma barnar da ake a ciki to kuma ne a ciki ake yin ta saboda ka duk abin da ya shafi shugabanni na kuskuren da suke yi a waje shi wannan mutumin da ya ga umar da dogon riga bai tsaye ya jira ba sai umar ya shiga gida ya ce to ya akarma kalla suka ce mishi kuma suka ce mai amirul mu'minin to mun ganka da doguwar riga yaya abin yake bi tsaya ji haka ba sai da ya tsaya ya fito ana hukuma a gaba ya ce ba za mu zo ba za mu yi ɗaha ba ya muka yaka da doguwar riga mu zago daga jeru ko fahimta shi ne darasin saboda haka duk inda ka kwa gashi gabanin ku ba wai kawai gwamna ba har kansila local government chairman duk wani abu da ya shuɗe muku ku tambaye su anna laki haza wa anna laka haza ina ka samu wannan ina ka samu wannan na tuna lokacin abacha a lokacin yar aduwa yar aduwa lokacin da aka jefa mishi mulki aka bashi na ce ko ku yi hankuri kwallon ke ta dawo gidanku ba sai ku rike ta ba ka kuma ganin zaɓe domin 1999 da aka jefa ta can ai ba yin zaɓen kirki ba ko ba haka ba amma mutane suna ta hushi to lokacin bawa Allah na Alhaji Ahmad Cancangi akwai motar shi jeep ya ɗauko ya bani gashi nan shi kenan da aka ce a ah, gashi kan yar aduwa ya ba shi mota saboda ka zo nama ma yar aduwa ne campaign wato duk abin da kake kenan baka yi fi sabilillahi amma abin da darasin da muke so musa'ala musa'ala konsula kuka gani kowa kuka gani ko tambaye shi anna laka haza daga nake kada ku ji tsoro yaya kaza ya sojoji a hanya suna cin mutuncin mu me yasa ku ka tambaya kakwai shiru kowa ya ku tambaya shi kuma shugaba in an tambaye shi ana rage mishi aiki ne domin wannan tambaya da za ta kasance ya mutu a wannan lokacin wannan tambayar da suke maka ita ce wala kiri zai maka ita zai maka ka san kowa mala'iki ba ruwan shi da dan adam zai make shi kowa kawa amma in sun tambaye ga sun kokarin sun taimake ka ka rage wa kanka zunubi ka shirya lil musa'ala saboda ka tambayar shugabanni addini ne su kuma wajibi ne su zo su bada ansa shi yasa har yanzu muna jira insha Allah gwamna wata rana zai zo ya bada wannan ansa musa'ala me yasa sojoji a cikin kasashen mu na musulmi me yasa in ba zai iya ba Allah ya turo muna shi president a turo jarata in ba zai iya ba turo minista ko ya rubuta ko hada a rediyo me yasa sojoji a kasashen musulmi ba ma san waɗannan sojoji suna cutar da mu suna fitar da jama'a ba mu hana a yaƙe ta'addanci ba mu hana ba amma akwai inda ake yaƙin shi a yaƙin shi da ba za a cuci mutane ba domin an kai ga wani lokaci ne na ji shi a bbc mutane daga maiduguri tun ina makka suke cewa ai sojojin nan da kuka turo sun fi ma barna a kansu yan boko haram din wallahi ayi fade ayi fade a yan mata yaran mata musulmai katon soja arne sun fade mata sun kashe wanda za su kashe an azabta wanda za a azabta ba da soja ake yakin wannan abu ba ba da soja ake yakin su ba da yan sanda ake yakin terrorism civilians ne kamar ku ba sojoji ba ne civilians ne da civilians da yan sanda su aka yi training na ɗaya bincike da sanin kuma yadda za su duk suna da makaman da za su iya in ba su da shi ka soyo musu ka taimaka musu to akwai wani abu kuma da ake cewa kuɗin da ake kashewa na maganar soja wannan hala ɗin ta ba president iko ya ɗibin makudan don kuɗi biliyoyin kuɗi biliyoyi waɗanda ba za a tambaye su shi ya ce a ya kashe su ba kuma kowa ya san zaɓe wato shi dai mai ake cewa eh, kakashi ta yanki ne ya kakashi ta yanki saka da wannan ta'addanci na ɗaya ya girke sojoji ya danne kasashen musulmi an zo zaɓe yadda yake so na biyu ya fitar da makudan kuɗin da ba wani a cikin gudu ya tambaya Allah laka haza sai ya ce security vote makudai miliyoyi a biliyoyi a karɓa na federal a karɓa na jihohi a karɓa duka shi yasa matsalar ba za ta ƙare ba ko kuma kamar yanzu da muke cewa ɗauke su ba suke nan su ɗin ne fa su ɗin ne za su yi samu tanka su cika ta da makamai ko su je su wani abu zai ci to ga kusa ba ga shi nan kun ce an janye ga kuma shi nan ya zo ko ba haka ba su ɗin ne duka su ɗin ne saboda haka a gyara eh yanzu lalama ake eh sai ana jin akan lalama haka kuma kila wannan makarantar ma kuma ana cewa makarantar abi a hankali a eh. muna ganin kamar sai gwamnati ai kamar mu wannan hanyar lalaman muke amfani da ita ba sai karanta kana cewa misali wani fasara ayar da Allah ke cewa wa idza ja'a min al aw al-amn fi bi eh. ada'u bi eh. kenan wa law rudduhu ila ila rasul wa ila ulil amri minhum la'annahu alladhina yastanbitunahu minhu eh. kenan wannan fatin abin nan kai ka karfin ka ce za ka ganshi sai ma ba za ka ganshi ba a'a ka fi karfin wannan tambaye shi ba za a samu a'a kuma mai kalkal irin haka na eh musamman kamar hanyar laliman ta makarantar ba a bi ba a'a baka fahimci makarantar ba kenan a baka fahimci ta ba a nan a bai bayani ba har lokacin da aka kulle mutane shekara ɗari shekara mai kaza me ma na yace a wurin ya wannan zalunci ne bai halatta zalunci shugaban ƙasa yana ji cewa malam yace ka ɗaura mutum shekara ɗari biyu menene zalunci sai baka gane ba al'amari wannan abin da muke magana mutane dare da rana wacce shekarar da ta wuce wacce shekara na yi wa'azi a nan cewa mutane na kukan mai sojoji da suke kasar nan na riga na faɗa kowa sani har shekara ta dawo suna nan saboda haka ba wani abu na koyi kuma amfani irin wannan dan laifin a mutane ake yi wa ko mutanen nan in kun san ba ma ma wa'annan mutanen magana ko kan ku hannu malaman nan sai kullu alaimu ko ba haka ba yanzu ba malamai aka kwasa aka je wurin Jonathan da su ba ko ba ba kwasan su aka yi aka je wurin Jonathan ba ko da yake naji da yawa daga cikin su sun yi magana da ta dace a wurin amma abin da yake nunawa su matsalan malamai matsalan malamai shine bayan da suke tsammani akwai maiko ko magana ko magana gwamna ina ai dan magana eh, mai maiko ne yanzu da wani bawan Allah ne kuskure aka bayyana cewa kuskuren shi abin da akwai matsala ciki amma in gwamna ne ba dan ne dan ne kai ne maikon da suke da shi wato malamai malamai in ka ce don Allah ku zo a taro fi sabilillahi a yi magana ta fi sabilillahi na taimakon al'umma in ka kira malamai ɗari in ka ci sa'a ashirin su zo in ka ci sa'a ashirin su zo kai fa malami da uwansu kuma ka ce fi sabilillahi kuma ba maslaha ta ba maslahan al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zo mu taro mu yi mu ga abin da ya kamata in ka kira ɗari in ka ci sa'a ashirin su zo amma in wani gwamna ko wani minista ko wani president ko ma ba musulmi ba ne ya ce ku zo za ka gana biyu ana ana da kanke akwai yan malamai kuma ko innan da nake gaya muku wannan abin a ina faɗa ma kuna ta eh, eh haka ne domin kun riga ku sani ko ba ka ba wani sabon ilimi da nake gaya muku ko wani ba ne to wannan ilimin da kuke da shi ai wannan la'ana ce kuke wa malamai la'ana ce to wallahi in mu kasance muna yin irin yadda wannan sahabi ba ya tashi ya tambayi umar in ba mu kasance muna haka ba wallah ba mu kama hanya ba kuma wannan ba wai wa'azi ba ne da shidda a'a na ba ku sai ba ku misali da sahabbai domin kada kuma mun ka lankwasa domin ya daɗaɗa ma wani har ma gara in ka lankwasa nassi ya daɗaɗa wa al'ummar muhammad sallallahu الله عليه وسلم na tuna jiya na gaya والله wallahi ba niyyar kuntata maka nake ba kuma na والله da Allah wallahi ban yi niyyar haka ba amma abin da nake cewa kuncin da ke cikin al'umma a shi kuncin muke dubawa to amma ya kuma na mai ku ɗalibai ba kwa gani kuncin al'umma sai dai kuncin abin da zai shafi mutum ya zo shi gwamna da yana da ko muka koma sani nan makaranta ce dukan muna kuskure muna gyarawa amfanin makaranta ta gane kuskuren ka ne ta gyara ke na kawai kamar amfanin asibiti in ka gama kuma asibiti bai da lafiya ne ko amma ne je nema to Allah ya wakar da shi na je mu ba mun shigo makaranta Allah warkar da mu daga abin da mu gane ba so babu maganar eh, sukan wani kada a fita da wani abu makaranta ce mu koyi da a ah, shi kenan wato musulmi makaranta ce wannan malamai da suka kai ziyara can mai musu wasu nazar mai musu wasu nazar wato musu kyakkyawan zato amma abin da nake so ku sani ku musulmi zuwan nan da suka yi da wannan shawarar da iman da wasu da cikin su ba investment ne ta investment ba wasu da cewa wani ci gaba ne da muke bari ba su yadda ci gaba da muke bari kada wani ya aka kai malamai malamin ya yana da shi saboda haka shi kiran in baka mai kuma ba ta fara masa musulmai tun ma kafin a fara fara da yawa kenan tun kafin ma a fara ne an fara rabuwa na yi magana da shugabannin abubuwan sun ce wallahi ba investment bane wallahi ba investment bane wani ma abu su suna da wayo da makida da wayo da makida a ce ku zo za a yi addu'a ko za a yi wani kaza amma ana niyyar a yi siyasa da ku ana niyyar a yi siyasa da ku abin da ke faruwa kenan so Allah ya ba mu ikon tuba daga kurakuran mu Allah ya ba mu basiran gane al'amura kuma Allah ya haɗa kanmu kuma ya nuna mana hanya madaidaiciya to saurara wa malana to wayannan nasara wanda Allah ya yabe su wayanda yace in har sun je abin da aka sako wa manzo za su ci mun imani in sun ji ne suka ta wa qalu fi jawabi man ayyarahum bil islam min jinsihim aw min al yahudi aw ghayrihim su bayan sun ce amanna faktubna ma shahidin kuma suna da wani jawabi ga wanda ke aibanta su don musuluntar su min jinsin wanda yake daga jinsin su yan uwansu ko daga yahudawa ko da domin sace ce nisa kuka musulunta ana aibanta su sai su ce sai su ce wa ma lana la nu'minu billah yi gare mu da ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana min al da abin da yau muna na gaskiya al-sabit ayat qur'ani ai la ma lana min al-iman a ba abin da zai kange mu daga imani ma wujudi muqtadi da abin da kuma yake wajabtar da shi imani abin da ke wajatar da imani ya zo muna to babu da wata hujja ba wani makawa sai mun bi shi kun ga kenan suna son gaskiya wa nakmahu wa utifa ala nu'min sannan kuma nakmahu ko muna kwadayi an yudkhilana rabbuna ma alqawmi salihin muna kwadayin Allah da shigar da mu ma a tare da mutane salihai al-mu'minina aljanna wato tare da salihai mu'minai su shigar da mu aljanna روي أنه لما قدم وفد النجاشي واتو سركن حبشة لوقت دا أيك وفد أي أبنا زوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة قرأ صلى الله عليه وسلم سورة ياسين النبي صلى الله عليه وسلم كان سورة ياسين فبكوا وأسلموا سكي كوكا كما سكا مسلمتا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى سكتي كي ما أشبه كي من دم تعجبني تعجبني ما أشبه هو wannan suna mamaki da wannan yayi kama da abin da aka saukar akan Isa wato ake saukawa akan Isa qala ta'ala fa asabahum Allahu bima qalu رسول الله

to na Allah accepta her prayers ihtilal ne take but it doesn't uh, it doesn't invalidate her fasting because it's dream it doesn't invalidate her fasting kayan masu musulunta ne sauran na mutum shida kuma saka mata rana Masha Allah, Allah saka mishi da alheri. نفسه وما يمنعنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وكلنا ونعمل كما امرتنا وعلمنا كما وعدتنا يا ابا الجلال والاكرام انك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم على ابراهيم وعلى آمين وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين